ban ji yadda annabi alaihi salatu ya zauna da ‘yan uwansa da danginsa, mun ji yadda manzo Allah alaihi salatu ya zauna da makota sawon makotan nan mabiya ne ko kuwa masu bijirewa ne, a maka ne ko a madina. Yau kuma za mu tattauna a kan yadda annabi alaihi salatu ya karɓi baƙunci na mutane da kuma yadda annabi alaihi salatu ya aka karɓi baƙuncinsa. Idan ka zo baƙunci gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace irin karɓa annabi yake wa baƙo in ya zo gidansa sannan kuma shi ko manzo Allah sallallahu alaihi idan ya je gida baƙunta wace irin karɓa ake masa a cikin wannan akwai darasi na koyarwa da ɗabi'u masu kyau ɗabi'o'i nagartattu da kuma halaye na gari wanda zamu iya samun darussa masu amfani da yawa a ciki <clears throat> annabi alaihi salatu wasalam ya kasance shine mafi kyautan mutane mafi karancin mutane mafi yalwan miƙawa kuma mafi kyautatawa a wajen bayar da kyauta musamman a lokutan da ake buƙatar hakan abdullahi ɗan abbas yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ajwadan nasu bilkhair shi ne mafi kyauta mafi alheri mafi gwaggwaɓa kyauta ta alheri wa kana ajiwa da ma kunu fi shahar ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam kana so ka gane yawan dinjimin kyautarsa to ka zo a cikin watan ramadana a nan ninninka ninninkawa yake yi yawa yake yi na irin alherin da yake wa mutane bamul bukhari wata wani hadisi mai lamba ta shida wasu zaurin toshi mai lamba ta dubu biyu da ɗari uku da bakwai haka ne yake cewa hakika jibril ya kasance yakan zo su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a yi murajin alkur'ani dukkan shekara cikin watan ramadana to sai kuma ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan lokaci da suke haɗuwa da jibrilu to yakan ƙara masa kyauta akan kyautarsa alheri akan alherinsa har yake cewa kana rasulullah ajwada bil khairi min rihil mursala annabi alaihi salatu wasalam shine yafi alheri da sakin alheri da bujiro da alheri da yi wa mutane alheri fiye da iska guguwa wacce take ɗauko komai da komai an san dai iska guguwa irin abubuwan da take kwasowa babu iyaka babu adadi to haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kyauta baya lissafawa baya kirgawa miƙawa kawai yake yi shine yake cewa wato iza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu ila iza lam yajid fi kafihi ghaira ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu huwa al-bahru min ayyin nawati min ayyin nawahi ataitahu faljatuhu al-ma'ruf wal birru ki cewa idan ka zo gurinsa dan ka karbi kyauta ko kuma ka zo gurinsa da nema ko da biɗa, wajen bida wajattahu mutahallilan zaka same shi yana farin ciki yana murna yana fara'a yana dariya yana sakin fuska kai da ka zo karɓa to shi ya fi ka murna kai da ka zo karɓa shi da zai baka ya fi ka murna ya baka ka annaka tu'tihi allazi anta sa'iluhu kai ka ce ka zo ka bashi abin da ka zo karɓa ne wato zai zama kai da ka zo karɓa shi da zai baka to murnar da yake yi na ka zo karɓa ya fi murnar da kake yi kai da ka zo karɓa wannan abu mamaki ne don mafi yawa mai bayarwa bai cika murna ba wanda ya cika murna ko ya fi murna ko ya fi farin ciki shine wanda za a bawa to sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin haka kai da ka zo karba to shi ya fi ka murna kai da ka zo karban ka annaka tu'tihi allazi anta sa'iluhu idza lam yajid fi kaffihi gaira ruhi idan ma babu wani abu da zai baka sai ransa to da biha da zai baka ran falyattaqillaha sa'ilu sai dai kai mai roƙon ka ce a'a to tunda dai babu sai ranka to na haƙura na ban maka ranka huwal baharu shi teku ne min ayin nawahi a taitahu ko ta ina ka zo masa ko ta sama ko ta ƙasa ko ta gefe ko ta tsakiya falijjatuhul ma'ruf duk wani abin kirki to a cikin zurfin annabi sallallahu alaihi ake samu wal birru sahilu duk wani abin nagarta kuma to ta gefe gefe za ka same shi su da haka annabi alaihi salatu wasalam ya yi suna a wannan bangare ya shahara ya zama fitacce ya zama shahararre ya zama sananne a cikin al'ummarsa cewa mutum ne mai alheri mai kyauta shi yasa nana khadija take cewa fa wallahi innaka latasilur rahim ta ce na rantse da Allah kai mai sada zumunta ne kana yin zumunta ma 'yan uwanka da danginka na wajen uwa da na wajen uba duka kana musu zumunta wa tasdiqul haditha sannan kai an san ka da gaskiya ba a taɓa tuhumarka ko zarginka ko kamanta ƙarya a rayuwa. kwata-kwata baka taɓa yi ba wa tahmilul kal nan kana ɗaukar nauyi kana ɗaukar nauyin jama'a ta hanyar ciyar da mai rauni da maraya da iyali da wani wannan duk yana ƙarƙashin kal nan wa tuksibul ma'adum kana tattalawa marashi shi ya samu abin yi idan mutum ya zo ba shi da hali ba shi da sana'a ba shi da jari kana ba shi Wata ƙarudai sannan kana yin garar baƙi, kana sauke baƙi, kana musu gara wato inu ala nawa'ibul haqqi kuma duk wani abu na gaskiya wato kai ne akan gaba wajen aikata shi wai za su balagta bil judil mada wa fa'alta mala taf'alul kurama'u wai za hauta? in kana yin alheri kana kyauta balagtal biljudil mada sai ka kai koli koli in ya tashi alheri sai ya je can ƙarshe wa fa'alta ma la taf'alul kurama'u kana yin abin da komai girman mutum da darajarsa ba zai iya yi ba wannan shine manzon Allah alaihi salatu wassalamu ta ɓangaren yawan alheri da kyauta da kuma kyautatawa kuma ya ba da labari cewa mutum da yake da karamci yake da alheri yake da kyauta yake da kyautatawa to yakan zama karɓaɓɓe a wajen jama'arsa yana cewa inna allaha karimun yuhibbul karam allah mai karamci ne yana son karamci wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq allah yana son hali da ɗabi'u masu kyau ga mutane suna kan ɗabi'u da halaye masu kyau wannan koyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce haka shine akan gaba wajen aiki da wannan koyarwa tasa alaihi salatu wassalamu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma yi umarni ya ma sanya girmama baƙi yana cikin alamun imani yace duk wanda ya imani da Allah kuma ya imani da ranar lahira to ya girmama bakinsa. duk wanda ya imani da Allah da rahila ya girmama bakinsa. kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi wanda duk yake girmama baki, yake mutunta baki, yake wato kaunar baki, yake kyautatawa baki, annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin girman wannan mutumin yana kuma wato abin nisa, a ɗauko solan nan mana ta ƙasa a sa'a nan kafin a kawo ta ga ta nan abin nan yana girmama baƙi yana mutunta baƙi yana kuma kyautata wa baƙi annabi sallallahu alaihi salama ya yabi mutumin da yake girmama baƙi kuma ya sanya shi daga cikin mafi alherin mutane yana cewa a wata hudu ba da ya a ranar taboka ya ce ban ga a cikin mutane kwatankwacin mutumin da zai riƙe ragamar dokinsa yana yin jihadi a tafarkin Allah ba kuma yana tunkuɗe sa ga mutane ko ban taɓa ganin kwatankwacin mutumin da yake tafiya dawa ya je domin nisantar rigingimin mutane ba yana kiwon awakinsa yana kuma saukar baƙi sannan kuma yana bayar da haƙƙin da ke kansa kuma ya gaya mana cewa garar baƙo da saukar baƙo da girmama baƙo haƙƙi ne akan kowane musulmi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce daren baƙo haƙƙi ne akan dukkan musulmi duk wanda ya faɗo maka da daddare in dai ka san shi ba mugu ba ne ko ba abin tsoro ba ne yanzu wannan hadisin sai ana lura da shi saboda wani ya tashi faɗo maka saboda yanzu rashin amana ya yi yawa rashin gaskiya yawa wani zai faɗo maka ɗin baka san shi baka san daga inda yake baka san abin da ya kashi ba kuma sai ka ga mugu ne to inda ka tabbatar naka ne ko ka san da zuwansa ko kuma yana zuwa ko kun saba da shi to sai ka kyautata masa ka sauke shi amma yanzu wani in baka san shi ba baka san daga inda yake ba baka san abin da ya kawo shi ba to in ba sa'a ka ci ba sai ka ga mugunta ta shiga wannan mun ga wannan aikace mun sha sauke baki su kwashe kayan mu su gudu da daddare mun sha sauke baki su kwashe kayan mu su gudu irin waɗannan mugayen baƙin ba irin baƙi ba ne da ya kamata to da yake ba a sani ba kowa ya zo hannunka za ka kyautata masa zato ka gan shi da sima ta addini da ɗabi'a da alamomi ta amma shi mugu ba shi da kama wasu lokutan wata ran sai ka ƙi sauke mutumin kirki kana zaton mugu ne wata ran kuma sai ka sauke mugu kana zaton mutumin kirki ne wannan duka yana faruwa ka muguntan mugu tana iya ritsawa da kai ka faɗa hannun mugu ya zo maka a matsayin baƙunta. ka sauke shi ko ya wani abu ko ya aje maka wani abu shi yasa yanzu harkar security ta nuna sai ana taka tsantsan ba laifi ba ne ka sauke bako amma ya zo bakon da ka sani ne ko bakon da kuka saba ne ko bakon da kuka wato eh, sabunci juna da shi ne amma ba haka ba ka yi a hankali Za ka ana yin hadisi kuma ana sharhi saboda kada wajen ƙoƙarin ɗabbaka wata sunna kuma ka je ka zama wato baka yi hankalin da za ka gane abubuwa ba Habib yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira to ya girmama baƙonsa da kuma alherinsa suka ce to me alherin nasu ya rasulallah ya ce awa 24 za ka yi kana ɗaukan nauyinsa ita kuma ziyafa kwana uku ce abin da ya wuce kwana uku duk bakon da ya wuce kwana uku to kuma sai dai yanzu ya karbi sadaka kai ka daure ka cije ka yi karamci kana ta kawo masa nama da abinci da mai daɗi shi kuma da ya ji daɗin abinci ya ji daɗin gurin kwana ya ji daɗi sai ce zan ƙara sati to sai a mai da shi abincin gida a mai da shi abincin da ake ci a gida tunda wanda aka yi masa na bajintan an riga an wuce lokacin yin bajintan wani in ya ji daɗi kuma sai ya ƙi tafiya da shi yasa ya ce kai ko baya halatta ga musulmi ya zauna a wurin ɗan uwansa ya ƙi tafiya har sai ya jefa shi cikin saƙo kuka ce ta yaya zai jefa cikin saƙo ya ce zauna a gurinsa har sai ya rasa abin da zai bashi ko ya ƙure masa gudu tun yana murmushi yana murna da zuwanka har ya zama cewa in ya ganka kana shiga haƙƙinsa da haka wannan shine karantawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai mai zuwa bakunta ka zo a mutunce kai ko mai saukan baki ka sauki bako a mutunce kada wani ya cutar da wani kada kai ka ƙi karrama shi ka ƙi mutunta shi ka ƙi darashi tashi yadda shari'a ta ce kai kuma kakka zauna tunda ka san halin da ake ciki musamman yanzu na tsada abinci da tsada komai to kada ka zauna a gidan mutum har sai ka kai shi bango ka kai shi garu ya fara cewa wai kai yaushe za ka tafi ne ne baka sa ranar tafiya ba ne madama an san wannan karamci ne ma na larabawa idan muka duba za mu ga akwai nau'ukan abinci da larabawa suke yi sanannu a tarihi sun kai kusan kamara goma sha uku akwai abin da suke kira alƙira alƙira alƙira shi ne ta'amu daifan idan an yi baƙo ai masa abinci na kwana uku na karamci wannan nau'in abincin shi laraba suke kira alƙira sannan akwai alkhursu shi kuma alkhursu abinci ne ake yi idan mace ta haihu masu zuwa barka da masu zuwa taya murna to sai abinci a gidan wanda muke kira ƙauri ko kuma ragon suna an yanka to wannan abincin da ake yi don masu zuwa barka su ci da daga ƙauye daga birni iyayen miji da iyayen mata masu zuwa burka da ganin jariri da kuma barka an sauka lafiya to za su amfana da wannan abincin da aka ake kiransa wato khursu ne da'amin wannan sannan na uku kuma akwai abinci na walima wanda ake kira walima shi ne kuma da'amul ursi shi kuma wannan abincin ana yin sa ne ko ana kawo shi ne a lokacin da aka yi walima aure idan an yi aure amarya ta tare da kwana uku mafi yawa ake yin wannan abinci da ake kiransa amul khursi wato abinci ne na musamman da ake yi bayan an yi aure sannan kuma akwai abincin da ake kiransa alghadira alghadira shi kuma nau'in abinci ne da ake yin sa lokacin kaciya shine ɗa'amul khitan idan an yi wa yaro kaciya ya warke to akan haɗu domin a gabatar da abinci ga 'yan uwa da abokan arziki da suka halarci wajen taya murnar an wa yaro kaciya ya warke muna yaran an maka shayi to za ka ci kaji amma yanzu ka ci soɓo ma da ya isa e, ko a kawo maka awara amma da aka ce an maka kaciya daga ƙauye za ka yi ta ganin dangi ana ta zuwa da kaji har ba ma so mu warke saboda irin kajin da muke ci idan an mana wannan sannan ko kuma al'izar shi ma al'izar shi ne nau'i na biyar na irin abincin da wato ake yi tun a zamanin zuwan kafin zuwan musulunci kuma da musulunci ya zo bai yi tur da abincin ba saboda duk abin da za a ciyar da wani abinci babu wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana face sai dai a yi gyaran yadda za a yi shi to wannan nau'in abincin shi kuma ana kiransa al'izar shi ko bayan yaro ya warke daga kaciya shi kuma a lokacin ake masa wannan abincin sannan akwai alwakira shi kuma alwakira idan mutum ya sai fili ya gina gida zai tare to sai ya gayyaci abokan arziki da makota sai a zo a taya shi murna to abincin da yake musu a wannan gurin ana kiransa alwakiratu shine tsa'amul faragi min albina'i idan an gama gini ake yinsa. sannan kuma na bakwai nau'in abincin da ake yi akwai a tuhufa. A tuhufa shi kuma nau'in abinci ne ta'amu za'ir idan mutum ya zo ya kawo maka ziyara ba ya zo ba kunta ne mai dogon zango ba ziyara kawai ya kawo awanni ya wuce to dan lemo da ruwa da aka kawo masa da biskit da kuma dan abincin da aka kawo masa shi kuma ana kiransa tuhufa. sannan akwai alma'aduba shi kuma wannan abinci ne idan an kira taro kamar wato addawa da'amu da'awati an kira wani taro to sai a ce to tunda an kira taro sawa'un taro ne na zumunta ko taro ne na tattaunawa ko dai wani kowane nau'i na taro to an gayyaci mutane akan yi musu ma'aduba shine a yi musu abinci na musamman sannan kuma na tara akwai al'aƙiƙa shi kuma al'aƙiƙa abinci ne da ake yinsa ranar bakwai ga haihuwar yaro shi ne wanda muke kira abincin suna wanda ake tara 'yan uwa da dangi a ci abinci a taya mai jego murnar ɗanta ya yi kwana bakwai har an sa masa suna wani shi ake kira ta'amul aƙiƙa shine nau'i na tara na dangogin abincin da larabawa suke yi sannan kuma na goma shine annaƙi'a annaƙi'a shine abincin da ake wa mutum idan ya dawo daga tafiya mutum ne ya ɓace aka neme shi aka rasa ko ya doguwar tafiya tunda da ba waya balle ka bugo ka ce gani nan kuma akwai tsoro a tafiyoyin da tunda daji ake ketawa akwai kuraye akwai kuma 'yan fashi akwai kuɗa akwai barayi da makamantan irin waɗannan to don a samu sauƙi sai a wato yi wa mutum abinci in ya sauka in ya dawo gida a tare shi da wannan abinci ana taya shi murna ana taya shi farin ciki ana kuma wato taransa da, da murna to shine annaki a tsa'amul qadim min safarin sai kuma alwadima shi kuma alwadima abinci ne da ake yin na ma'atam idan an rasu abincin nan da ake ci uh, wanda ake yi wa mutane abincin baƙin da suka zo a yi musu abinci to shi wannan abinci ana kiransa ma'atam sannan kuma nau'i na goma sha biyu akwai alwagilu shine addakhilu alal qaumi wa hum yashrabuna duna da'awatin shine ake kira ya faɗo mana shine wagil kawai ba a gayyace ka ba ana sha ka faɗo to wannan faɗuwar da kai ba tare da an gayyace ka ba kai ɗin ana kiran ka wagil kuma abincin da ka zo aka baka dama ka ci to ana kiran tunda ba gayyata ba saƙo sannan akwai alwarish shi kuma alwarish shine wanda shi ma ko ya zo wucewa irin yadda da ake da mutum ya zo ya tara mutane suna ci abinci ci assalamu alaikum a ce tafaddal tafaddal ga ba gayyata sa aka yi ba shi ko ba wajen abincin ya zo ba amma ya zo wucewa ne ya ga ana cin abinci kuma aka ga karamci da yawan abincin ya isa a dakatar da shi a bashi ya ci to waɗannan duka nau'ukan abinci ne babu wanda aka soke sai dai gyararraki yadda za a yi abincin amma duka wannan nau'uka na abinci da muka ruwaito guda goma sha uku tunda musulunci ai dama addini ne na na karamci kuma za mu ga su laraba ɗabi'a su ce wannan kuma koyarwa ce sunna ce ta annabi ibrahim alayhi salatu wasalam in muka koma tarihi za mu ga wahal ataka hadithu daifi ibrahim al-mukramin shin labari ya zo maka na wato baƙin annabi ibrahim waɗanda suke ababen karamawa iz dakhalu Alayhi faqalu salama lokacin da suka sauka a gidan annabi ibrahim suka shigo ɓangaren baƙi suna masu yin sallama ƙala salamun sai ya ce aminci a tabbata a gare ku kuma ƙaumin munkarun ai ku mutane ne da ba a san ku ba daga ina kuke faraga ila ahalihi wato sai ya shiga gida faja'a bi ijilin samin yasa aka ɗauki ɗan maraƙi aka yanka shi mai ƙiba kuma wani gurin hanizin wato aka, aka, aka soye shi aka kawo musu shi an soya shi an dafa wani an soya wani an gasa wani kaga daga yin baki ha, an kada dan maraki an yanki ba su annabi ibrahim ba zai ba koyan kama dan maraki yanzu ya kama awara fa qarrabahu ilaihim sai kusanto da naman zuwa gare su bai dauka mala'iku bane fa qala yace ala ta'kulun ba kwaci ba bismillah wato shi a ce kul ga bako to kamar tsoratarwa ne Ina ce bismillah to ga aka ce kai ku zo ku ci ka ka firgita su amma ka ce ala takulun ba kwa ci ba bismillah mana dan matso mana kusa a fara mana to kaga ka kayi hatta bayar da umarnin cin abincin ga bako sai an yi shi da ladabi amma ka ce kai ku zo ku ci ku zo mana mazo ku ci wani sai ya firgita ya ja da baya amma ka ce ala takulun to sai ya ji daɗi a ransa sai ya ji farin ciki sai ya murna da irin yadda aka buɗe masa ƙofar gabatar masa da shi kansa abincin jasa minun khifatan sai nan sai kuma ya fahimci mutanen anya waɗannan ba mutane ne kuwa domin yadda aka kawo musu abinci mutumin da ya yi doguwar tafiya aka yanka ɗan maraƙi aka soya aka dafa aka gasa aka yi tsire aka yi balangu aka jibge masa a gaba kaga kuma bai sa hannu ya ci ba to dole abin ya baka tsoro anya kuwa ƙalu la haf. suka ce kakka ji tsoron komai kakka ga mun cin abincinka mu mala'iku ne shi ko mala'ika baya ci baya sha wa basharuhu bi gulamin alimin sa suka yi masa bishara da samun yaro mai ilimi mai cikakken mai ilimi babban malami shine annabi wato Ismail kun ga wannan ya nuna mana wato irin girma da karamci na sauke baƙi haka nan dai muka koma za mu ga annabi alaihi salatu wassalam ya ƙarfafa mana gwiwa dangane ga saukar baƙi da kuma yi musu karamci a lokuta ko da a lokacin tsanani ne yana cewa daga hadisin miƙidadi bin amr yake cewa da ni da wani abokina mun zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kad kar tazhabu asma'una wa na min al-ju'in lokacin da muka zo wajen annabi alaihi salatu muka sauka a gidansa wato da jinmu da ganinmu ya kusa ya kuramce saboda tsabar yunwa yunwa da muke ji da halin da muka tsinci kanmu a ciki mun kusa wato mu makance kuma mu zama kurumce faja'alna na ta'arradu linnasi falan yudhifna ahadun sai muka dinga tarban mutane da yake mu baki ne ba sanin mu akai ba kowa sai ya ki sauke mu a gidansa ya ba mu abinci kuma an san ɗabi'a ce ta in ka ga baƙo ka sauke shi fa a nan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sai muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qulna ya rasulullah bina ju'un shadidun suka ce ya rasulullah yunwa muke ji mai tsanani wa ta'arrarna nas. nas bijirar da kanmu ga mutane falun yudhifna hadun fa naka. ba wanda ya sauke mu a gidansa don haka muka zo gidanka kai ne kai ne baban baki gaba daya zahaba na ila manzili sai annabi ce ku zo mu je gida wai za salasata anuzin sai ga wasu awaki guda uku fa qala nabi sallallahu alaihi talibu hazal labna bainana ku tatso mana nono a jikin waɗannan awaki guda uku masu nono sai suka tatso nonon fa kunna nahtalibu wa yashrabu kullu insanin minna nasibuhu nasibahu wa yanarfa'u lin nabi sallallahu alaihi wasallama nasibahu dan haka sai muka zama sai mu tatso wannan a ƙwarya guda uku ƙwarya ɗaya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙwarya ɗaya ta ƙwarya ɗaya ta aboki da haka muke yi haka aka sauke mu zuwa kwanakin da ake sauke baki muna nan dai zaune muna jiran ikon Allah fa yaji'u bil layl annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dawo da daddare fa yusallimu taslima la yuqizu na'iman zai zo ya mana sallama a hankali assalamu alaikum ya sallama a hankali irin sallamar da ba za a tashi mai bacci ba kuma wai wa ya ƙazan kuma shi wanda yake farke zai ji amma mai bacci ba zai tashi ba duba wani irin ladabi annabi sallallahu